daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a tashar Viewer Africa a zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci yau talata 27 ga watan Maris din shekarar 2018. Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe uku kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye da farko ga kanin labaran duniya. Ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, ya faɗa yau talata cewa gwamnatinsa za ta mai da martani akan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar Rasha su sittin. Fadar shugaban Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa shugaba Donald Trump bai yarda da duk zarge-zargen da wata mai wasan fina-finan batsa Stormy Daniels ta yi na cewa ya kwana da ita a shekarar 2006 ba. An samu rahoton cewa wata tawagar manyan wakilan Koriya ta Arewa sun kai wata ziyara Beijing. To a gane kuwa 'yan adawa na ci gaba da kalubalantar wani shirin haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da na Amurka wanda 'yan majalisar ƙasar suka amince da shi. yau a waye gari a ce yau mu waɗanda sojoji suka zo muna cikin gari Allah kiyaye in wani matsala ya tashi game da su baya yi law Ghana a yi shari'a da shi shi dai law America za ku ji abin da gwamnatin ƙasar ke cewa sannan dangane da batun wato Rasha ga abin da masana siyasa ke cewa abu ne da zai ci gaba da tafiya amma ba ni tsammanin duka kasashen kowannen su yana da sha'awar yanke rikon zakadanci da kowanne dukansu suna dai Muna ɗauke da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da kuma shirin noma da ma wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar wannan shiri tare da Maran Doda wacce za ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Lavrov, ya faɗa yau talata cewa gwamnatinsa za ta mai da martani akan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar rasha su 60 daga amurka cikin mako ɗaya bisa zargin leƙen asiri wasu ƙasashe 22 ciki har da faransa da jamus da poland su ma sun kori jami'an leƙen asirin rasha 77 a cewar fadar shugaban amurka amma banda ƙasar australia cikin ƙasashen wadda ta sanar yau talata cewa za ta kori jami'an leƙen asiri biyu da ba a bayyana ko su waye ba. Lavrov ya ɗora laifin korar jami'an da yawa akan matsin lamba daga Amurka. Matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka tare da rufe wani ƙaramin ofishin jakadancin Rasha a ƙasar mai da martani ne a kan rasha game da abin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta kira keta yarjejeniyar makaman guba da kuma saba dokar ƙasa da ƙasa abin da ya hada da harin gubar da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha da diyarsa a birtaniya fadar shugaban amurka ta faɗa jiya litinin cewa shugaba donald trump bai yarda da duk zarge-zargen da wata mai wasan fina-finan batsa Stormy Daniels ta yi na cewa ya kwana da ita sau ɗaya a shekarar 2006 ba, kuma shekaru biyu daga baya aka yi mata barazana akan ta yi shiru game da wannan alaƙar. Wani mai magana da yawon Trump, Mr. Raj Shah, ya yi watsi da batun cewa Trump ya yi wani laifi, saboda babban lauyansa Michael Cohen ya biya mai wasan fina-finan batsar dala talatin kuɗin rufe baki daga aljihunsa jim kaɗan bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016. Kuɗaɗen diyar zarge-zargen ƙasa ƙarya ba a kotu ake biyan biyansa ba a cewar Mr. Shah. wanda manema labarai suka yi wacce da tambayoyi bayan wata doguwar hira da aka yi da Stormy Daniels a tashar talabijin ɗin CBS shekaran jiya Lahadi. a wani shirin turanci da ake kira 60 minutes hirar da ta janyo 'yan kallo mafi yawa a cikin shekaru goma Mr. Shah ya kuma yi watsi da ikirarin Daniels na cewa a shekarar 2011 a lokacin da take kan hanyar zuwa wajen motsa jiki a Las Vegas da 'yar jaririyar diyarta wani mutum da bata taɓa gani ba ya yi mata barazana. An samu rahoton cewa wata tawagar manyan wakilan Koriya ta Arewa sun kai wata ziyara Beijing, Abinda da ke ta jita-jitan cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da jami'an China a babban birnin kasar. Kafafen yada labarai sun ba da rahoton cewa wani jirgin ƙasa da ake kyautata zaton ya ɗauko wakilan ya bar Beijing yau talata da rana kuma an ɗauki tsauraran matakan tsaro a birnin. Jaridar Bloomberg a wani rahoto da ta fidda jiya Litinin ya ambaci wasu majiyoyi guda uku da ba a ambata ba. Suna cewa shugaba Kim ya kai ziyarar baza ta China. Kafafen yada labaran Koriya ta kudu sun ce kanwar Kim ce ta jagoranci tawagar wakilan ba shugaban ba. Babu dai wata sanarwa a hukumance akan rahoton wanda kafafen China da Koriya ta Arewa ba su ce komai a kai ba. yan rahoton ya tabbata, to wannan ne zai kasance karan farko da shugaba Kim zai kai ziyara a wata ƙasa tun bayan da ya fara mulki a shekarar 2011. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin cinikayya na Amurka Wilbur Ross ya sanar da cewa duk lokacin da za a sake yin ƙidayar jama'a a ƙasar. za a sanya tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko a'a. Hukumar ƙidaya ta Amurka na tattara kiyasin adadin jama'a duk bayan shekaru goma. A shekarar 2020 za a sake yin wata ƙidayar. A wani bayanin hukuma da ya fidda a daren jiya Litinin, Mr. Ross ya ce ya zaɓi ya ƙara da tambaya akan zama ɗan ƙasar ne bayan da ma'aikatar shari'a ta buƙaci hakan, wanda ta ce matakin na da mahimmanci don samun bayanan da za su taimaka wajen aiwatar da dokokin da za su kare haƙoƙin kaɗa kuri'a na tsirarin jama'a ƙasar. Sai dai wannan matakin ya janyo suka daga waɗanda suke gani tambaya akan zama ɗan ƙasa za ta sa mutane ba za su shiga ƙidayar ba, saboda fargaban rashin sanin yadda gwamnati za ta yi amfani da bayanan, abin da zai sa za a ƙirga ba za a ƙirga wasu al'ummar ƙasar ba. Ana amfani da alƙalman ƙidayar wajen tantance yawan guraben kujerun da za a ba kowace jiha a Majalisar Wakilan Amurka da kuma yadda gwamnatin tarayya za ta rarraba biliyoyin daloli wajen yin wasu ayyuka. Faɗan da ake yi tsakanin gwamnatin Iraki da kuma gwamnatin yankin Kurdawa ya ba kungiyar isis damar sake farfadowa da kuma ƙara kai munanan hare-hare a yankunan da ke takaddama a kansu a faɗin arewacin iraki a cewar jami'an iraki da na kurdawa a watan disambar shekarar da ta gabata ne gwamnatin iraki ta ayyana samun galaba akan 'yan kungiyar isis bayan da suka fatattaki ragowar mayakan daga kasar. Amma tuni mayakan ISIS suka koma yin amfani da dabarar saruka noki, musamman a Kirkuk da arewacin Saladin da kuma gabashin Diyali, inda gwamnatin Iraki da kuma gwamnatin yankin Kurdawa ke kirarin mallaka. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko bayan da majalisar dokokin gane ta amince da wani shiri na haɗaka tsakanin sojojin ƙasar da na Amurka 'yan adawa a ƙasar sun sha alwashin ci gaba da fafutukar ganin wannan haɗaka ta ɓangaren soji ba ta yiwu ba. Ko da gwamnati mai ci a yanzu ta ce shiri ne da gwamnatocin baya suka amince da shi. Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani daga Accra. Su dai mambobin babban jam'iyyar adawa marasa rinjaye NDC korafin su shine gwamnatin NPP ta kulla wannan yarjejeniya da kasar Amurka ta sayar da duk baki ɗayan 'yancin da Ghana ke ikirarin ta samu saboda irin ka'idodi da sharuɗa da ke kumshi a cikinta. Honorable Yusuf Jaja mamban majalisar dokoki ne na Ayawa so is karkashin tutan NDC ya yi min ƙarin bayani. Yau a waye gari a ce yau in waɗanda sojoji suka zo muna cikin gari. Allah kiyaye in wani masala ya tashi game da su baya yi law in Ghana a yi shari'a da shi shebe dai law America ina haka taba gan wanga abu sai dai duk wannan korafi da NDC ke yi gwamnati a bangaren ta cewa ta yi wannan yarjejeniya da Amurka cika ta waɗanda gwamnatin NDC karkashin mulkin Rawlings a 1998 da kuma John Mahama shekara ta 2015 sun kulla da Amurka ne ministan labarai Honorable Mustapha Kamidi ya ce current arrangement by which we are in in a military relationship with the US wannan yarjejeniyar tsaro da mun kulla da kasar amurka yarjejeniyar shekara ta 2015 ce ke mata jagora ita ce ta kumshi atisayi da haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu da sauran ɗawainiyar sojojin su duk ƙarƙashin yarjejeniyar shekara ta 2015 da 1998 an gudanar da waɗancan yarjejeniyoyin ne ta hanyar da bata dace ba tun da ba bi da su ta majalisar dokoki ba abinda yanzu muke yi kenan domin halatta su gaba da ta shekara ta 2018 din nan akan haka na tuntuɓi honorable kujetu ablakwa mamban majalisar dokoki kuma tsohon makaddashin ministan ilimi kakaki na biyu na ma'aikatar harkokin waje karkashin mulkin ndc ya mayar da martani kuwa kamar haka the Information either government is confused or government is only engaged In ka saurari abin da ministan labaran ke faɗi za ka ga ko dai gwamnati ta kiɗi me ko kuma dai ta dukufa bisa yin farfaganda. Yanzu ca nake wannan shi ne ministan da a makon jiya shi da takwararsa na ma'aikatar tsaro sun ka yi taron manema labarai sun ka shaida wa duk yan gane cewar yarjeniyoyin na shekara ta 1998 da kuma shekara ta 2015 suka ɗaure su sun ka kulle yarjejeniyoyin yarjejeniyar ta shekara ta 2018 ya kara da cewar lallai kam sun kidime ministan ya manta cewar cikin jawabinsu ga majalisar dokoki sun shaida cewar waɗancan yarjejeniyoyin sun kara aiki to ina da lelin komawa da su majalisa a samu amincewar in lalle sun kara aiki abin da ya tabbata dai shine majalisar ta amince da yarjejeniyar ta shekara ta 2018 duk da kauracewar 'yan adawa hakan kuma ya sa an ka shirya yin gagarumin zanga-zanga gobe laraba in Allah ya kai rai Ridwanan Allah tara ba sashin Hausa na muryar Amurka kira Ghana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana To a jamhuriyar Nijar kuwa ƙasar ce ta bi sahun sauran ƙasashen ƙungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma a ɓangaren ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci. wajen amfani da banki ɗaya asusu ɗaya lamarin da ya sa wata tawaga daga ma'aikatar bitulmalin ƙasar ta yada zango a damagaran don wayar da kan ma'aikatan gwamnati game da muhimmancin tsarin ga tamar abari da ƙarin bayani shi dai wannan tsari na bankin bai daya tuni wasu kasashe na kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma wato iyomowa e suka fara aiki da shi Ibrahim Abdu jami'i ne a ma'aikatar Bitalmani ta nan da magaran ya bayyana muhimmancin tsarin. Asusu ɗaya ne duka kudin gwamnati ya kamata a ce suna aljihun gwamnati. ne ake ni kenan an tashi biya da ke gare ka kamar banki ce in ka zo ba wuya daman kana da kuɗin ka in ka zo ba wuya za a iya biyan ka wannan reform da aka kawo daman nan ta yi maganin wannan koke-koke ne da ake yi kuma mutane da ja sun fara gane akwai bambanci ga da banda bantu ne akwai wani abu da suke ce ma eh, sitar imuwa biya in an tashi biyan abu bai wuce kwana daya zuwa kwana biyu da ja an biya mutum ba dole bane ma sai mutum ya je tourism yana da reglima akwai system inda yanzu bai fara ba amma ana basa shi sabon tsari ne aka kawo sauyi ne aka kawo farawa ce aka yi kuma mutane za su gani canjin yanayi kuma deja a zauwa yau deja mutane sun san da ya dan canza deja mafi yawan ma'aikatan da suka halarci haduwar sun karu ayunan kamar yadda tahiru hamma darakta na ma'aikatar kididdiga ta nan jihar da magaran wato ines ya bayyana yadda muke jin magana ba haka ba yanzu kaman abin ma'aikatan gwamnati sai su zo su bude kwant a cikin bank iri e e. kuma ba su da izini ko guda ba su da izini sai su sai su bude in sun bude kuma hallo ba a san ba ma sun exact ne suke kullawa daidai kamar yanzu doki example guda kamar amma wani wata institute na gwamnati guda sai ya bude wajen kwanta uku a banku uku daban-daban bai da izini ya wannan abu kaga yanzu an kwatanta an ce dole ne su kana. ta wannan tsari gwamnati zai kididdige adadin abin da yake da a aljihunsa kuma yanzu gwamnati abin da ya sa haka nan ya san abin da yake da a lokacin da yake so ya san abin da ya kamata yake da a aljihun shi to shine ake so a kwatanta kuma hallo abin da mutane suke kwatanta kamar yanzu in ka ajiye kuɗin ka lokacin zaka zo ka ɗauka a ce baka samu ashe ba haka bane yanzu sun ce mu a cikin kwana biyu in dai ka ba su Eh, labari za ka zo ka ɗauki kuɗin a cikin kwana biyu dole a kuɗin ka kuma ka aikin da ya kamata ka yi furgame wanda ka sa eh, a sauka wanda ka yi niyya ka yi aikin da dole ya kamata ka yi shi abin da mutane kuma hallo abu ne na ba mu kaɗai ba cikin kasashen imuwa mu takwas dole muna yi shi. Tuni dai kasashe biyar daga takwas na imuwa suka fara aiki da tsarin na asusu daya ya kuma yi tasiri a gare su abinda ya kai ita ma kasar ta Nijar shiga cikin wannan tsari. Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. To ana ci gaba da kairuwa rana a fannin diplomasiyar duniya tun bayan da Amurka da wasu ƙasashe suka sallabi jami'an diplomasiyar Rasha da dama. Bisa zargin tana da hannu a harin guba da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asiri a Birtaniya. Na tambayi Dr. Tukur Abdulkadir, malami a jami'ar jihar Kaduna, Najeriya, yadda ke kallon wannan takaddama. Wannan ba wani abin mamaki ba ne ba idan ake la'akari da irin rashin jituwa da yake ta faruwa tsakanin rasha da waɗannan ƙasashe musamman ƙasar burtaniya da kuma yan adawa da rasha take da shi na yunkurin faɗaɗa a ƙungiyar neto zuwa can ƙasashe makwabtanta musamman gabashin turai da kuma abin da ya kasance ya faru sakamakon zargi da ake mata na sanya wa wannan tsoron ɗan leƙen asiri a guba da yasa saboda haka gaskiya wannan ba wani azumamaki ba ne ba sai dai abu ne da zai ci gaba da tafiya amma ba ni tsammanin duka kasashen kowannen su yana da sha'awar yanke da jakadanci da da kowanne su suna dai kakatsantsan duk da sun san domin sun san cewa idan aka samu baraka a wannan dangantaka dukkan waɗannan ƙasashe da kuma ita kanta ƙasar rashi za su samu matsala. To amma wasu za su ce dangantaka ta riga ta lalace lura da cewa waɗannan kasashe sun ɗauki wannan mataki na koran jami'an diplomasiyan ƙasar ta rasha. eh wato abin da ya kamata mai la'akari shi shine ka ga ainihin in mutum ya kalli in muka la'akari da bayanan da shugabannin kungiyar da turai suke yi su kullum suna nuna cewa akwai ya kamata a samu kofa ta diplomasiya aka samu kofa ta diplomasiya a ci gaba da barin kofar a ci gaba da barin kofar diplomasiya a ciki to wannan ina ganin cewa yana cikin abin da zai sa a ce a yi tunanin cewa an samu sauki a cikin yanayin a cikin yanayin wannan matsala tun da ainihin shugaban majalisa ɗin ya nuna cewa eh, na turai eh, claudianka ta ga ai yana nuna goyon bayan cewa a ci gaba da barin samu a samu hudda tani eh, na akalla ta hanyar ci gaba da sadarwa da ganawa kila a wannan tsari zai iya sa a samu fita a wannan matsalar diplomasiya da ta amma kake kallon ita matakin da rasha ta ɗauka na cewa ba ita ta kai hari kan wannan tsohon jami'in leƙen asiri ba da babu yadda za a yi a tsarin diplomasiya tun da zargi ne har yanzu a cike da ingantattun bayanai da ke nuna cewa lallai kasar ranta ta aikata wannan abu ba kuma babu yadda za a tsari na diplomasiya kasa ta amince da cewa ta yi yunkurin kashe dan kasarta a wata kasa komin ko tun da wannan dan kasa ya aikata ya yakan haifar da matsalar diplomasiya mu manta ba abubuwa da dama yanzu haka kasancewar ainihin Edward Snowden yana ci gaba da mafakar da yake amfana da ita kasar rasha yana ɗaya daga cikin abin da kan dan fata kasar amurka da rasha sannan kuma ko shekaru kusan talatin da wani abu lokacin da aka yi irin fatan umaru dikko a ainihin a lokacin shugabancin janar muhammadu buhari ai ga ya haifar da matsalar diplomatiya na kuma yunkurin kifa saboda haka rasha dai dama ba ta ɗasawa da kasashen turai a yanzu kuma rasha tana da sakamakon yakin da ke ukraine da kuma kokarin da su kansu yammacin turai suke yi na ganin cewa sun karya na gwanta. Dr. Tukur Abdulkadir malami a Jami'ar Jihar Kaduna Najeriya. Yanzu zagogo a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 18 wato shida na yamma kenan a da minti 18 a can birnin na Moscow da ke Rasha kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na Amurka yanzu kuma ga shirin noma. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa ta masu ruwa da tsaki da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta jagoranta ofishin murya Amurka da ke birnin tarayya Abuja. Masu tattaunawar dai sun haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa. Sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. Wacce rawa gwamnati take takawa a fannin haɓaka harkar noma a Najeriya? Batun da daidai inda tattaunawa za ta ɗaura kenan a yau. To, idan yanzu kika dubi tallafin kuɗi tallafi a bajet da aka yi na 2018 da muke ciki yanzu har yanzu wata canja zani ba sannan maganar noma me ake da bukata na a samarwa manomi ma'aikaci don ya tafiyar da aikin noma duk duniya ta ci gaba honorable ya ce taki da mai nema mun samu taki eh. ingantaccen iri yawa maganin kwari da maganin ciyawa to hudu to yanzu ga babban abin da yake tsoro yake barazana a manomi shine matsala ta security za ka tafi gonar ba duka wa'annan hudun ba ma ba shi bane wannan duk abu ne wanda yake za mu iya cewa eh, masharar gona yake magana yau babban abin da yake ba da eh, manomi tsoro shine baka da security kana gonar ka kana aiki ana iya zuwa a yan garkuwa da mutane su dauke ka a ina ke gashi ne a Najeriya ko a'a to amma ba ko ina ke wannan ba ba ko ina ke wannan ba don a gaskiya fi sabila domin ni na sani inda muke inda muke noma ban taba ji an zo an kama wani hari ko kuma an sa shanu ma ko da gangan sun ci gonan wani ba mu da wannan kuma kana magana shanu dai a Najeriya a jihar Adamawa da eh, Nasarawa da eh, Taraba eh, inda inda kana magana jihar Adamawa da maganar Nasarawa a gaskiya fi sabilla ka ji an ce maka shanu ko kuma an ji an samu ne a gona an kashe shi a gaskiya fi sabilla wannan maganar mun taba jin sa ba to ina baka shawara ka je ka bincika jiha ta biyu da kake noma ita ce jihar Nasarawa mm. tana daga cikin jiha ta biyu a Najeriya da 'yan garkuwa da mutane suka yi kaka gida. Manoma baka isa ka shiga gonarka ba, kuma ka tambayi makiyaya wanda jihar Nasarawa ita ce kusan yanzu jigo ta ebi shanun mutane sun bata kenan. So wannan kalubale ne a gwamnatin tarayya. Sannan na biyu akwai batun magana samar da hanya. Ba yanda za ka ce mutum ya je jeji ya saka dukiyar shi. zai yi noma amma babu hanyar da zai iya ɗauko amfani na gona ya kawo shi gari ko ya kawo shi store ko ya kawo shi yadda za a sarrafa shi daga nan a ɗauke shi a shiga da shi birane don a yi kasuwanci da shi me gwamnati take a wannan bangaren ba mu taɓa jin gwamnati ta fito ta yi furci ba da aka tashi wata manufa ta siyasa. A na yi kokarin samun ma bangaren gwamnati, amma gaskiya kokari na ci tira ne kawai. Da an samu mai kare gwamnati. Ba maganan kare gwamnati bane, abu ne muna gani zahiri a kasa. A gaskiya fi sabila ce maganan hanya. A gaskiya fi sabila wannan gwamnatin nan ta yi abun da mutum zai gani ce eh, alhamdulillah an fara. A gaskiya. Don in ka duba shekaru da suka wuce baya, nawa ne ake bawa works, Ministry of Works budget ɗinsu. su. zaka ce zaka je an ba su budget din su miliyon biliyon 300 ba za wuce capital project na Najeriya gaba daya ba su taba kashe 3 billion ba su taba kashe 300 billion ba capital project na Najeriya gaba daya amma a gwamnati na an kashe over 1 trillion naira capital project me aka yi da su yawanci hanyoyi aka yi da su kuma har yanzu ana kan gina hanyoyin nan to barin dawo ga kwararre a fannin eh, kimiyya da fasaha eh, Khalil Khalilu kai ne kake hulɗa da manoman nan ina so in san menene dangantakar ka da manoma To, mu dai abin da muke yi muna samar da hanya ne ta hanyar na'ura wanda zai taimaka wa manomi samu kasuwa. Kamar yadda abokanan hira na guda biyu, ɗaya yana nuna eh, ƙoƙarin da gwamnati ta yi, ɗaya kuma yana nuna yadda gwamnati ta gaza. Amma mu kallon abin da muke yi shi ne gwamnati maganan gaskiya ba ta yin duk wannan abin eh, ita kaɗai ba. Saboda haka mu abin da muke kiran gwamnati shine irin abubuwan da muke yi na haɗa eh, manoma da masu neman kayan uh, manoma ta hanyar intanet shi ne ya kamata uh, gwamnati ta rinka uh, ba da taimako wurin yin haka saboda misali yanzu sai kaga manomi mai neman kaya ya shigo kamar bature ko kuma mutanen kudancin kasan amma ba wanda zai da ya tsallaka arewa ya je sai kaya kuma yana da kuɗin ba ya bashi da kudin ba akwai a can kuma bangaren arewa sai kaga akwai kuma wanda yana da kaya yana neman wanda zai siya bai sayan da zai siyar ba ko kuma a zo ana siya a wulakance saboda haka kamar mu yadda muka yi namu platform ɗin muna sanarwa da manoma nawa ake sayar da kaya don ya san darajar kayan shi na biyu kuma inda zai samu kasuwa ya sayar don mun tabbatar da cewa ko da gwamnati bata ba manomi tallafi ba in dai yana da kasuwan da zai sayar da kayan shi ya samu daraja ya samu riba zai samu kuɗin da zai kai yaran shi makaranta in ma maganar security ne zai samu wa shi harkan tsaro in ma titi ne a tsakanin za su iya haɗa ɗan kuɗi su dan gyara titi saboda a samu ana fitar da kaya to mu nan karfin mu yafi inda idan mu yafi kallo inda muka fi kawo sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa ta masu ruwa da tsaki a harkar noma yanzu a madadin baƙin namu da madina dauda ta jagoranci wannan tattaunawar sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. saƙon farko na haɗin gwiwa ne daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Malam Hussaini Dangote Karasuwa jihar Yobe da Yakubu Abdullahi Dambam jihar Bauchi suka ce assalamu alaikum voa hausa hakika yunkurin gwamnatin najeriya na yin sulhu da mayakan boko haram da zumman ganin kasar najeriya ta zauna lafiya abu ne mai kyau muna fatan allah ya sa a dace amin salam voa hausa hakika gobarar da ta faru a sansanin 'yan gudun hijira a ran da ke jihar borno abin tausayi ne matuka da fatan allah ya kyauta afkuwar hakan nan gaba daga shugaban kungiyar muryar talaka sani shaga kofar ƙaura katsina Fatan alheri VOA Hausa. Allah ya sa taron daga manyan kungiyar fararen hula da suka gudanar a Abuja don samar da mafita ga mutanen da rikicin Boko Haram ya ritsa da su a jihar Borno ya yi tasiri. Sako daga Alhaji Umar Foreba Adam E. Gashuwa. To gwamnan jihar Adamawa mun ji cewa duk ayyukan da ka bayar za a kammala kafin ƙarshen wannan shekarar To amma a nan garin ba aikin hanya da ake yi ya tsaya cak kuma lokaci yana tafiya. Da fatan za a tuntuɓi masu ruwa da tsaki kan wannan aikin. Sako daga Rilwani Ibrahim London Guba Adamawa. Sai sako daga Abdullahi Dambam da Alhaji Mustapha Shamado suka ce Assalamu VOA Hausa. A yau mun rubuto muku wasiƙa ne don mu nuna alhininmu da kuma jajantawa akan gubar da ta tashi a sansanin 'yan gudun hijirar garin Ran a jihar Borno. wadda ta hallaka mutane tara wasu da dama suka samu raunuka da fatan allah ubangiji ya kara aukuwar irin haka a nan gaba murya amurka idan dai har da gaske ne ikirarin da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na za ta fara hukunta masu furta munanan kalaman da ke iya tada zaune tsaye a cikin ƙasa to muna fatan ganin an fara da general theophilus dan juma mai ritaya sako daga ma'ajin kungiyar murya talaka ta reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya birnin kebbi yanzu kuma sai labarai a takaice. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa yau talata cewa gwamnatinsa za ta mai da martani a kan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar Rasha su 60 daga Amurka cikin mako ɗaya bisa zargin leƙen asiri. Wasu ƙasashe 22 ciki har da Faransa da Jamus da Poland su ma sun kori jami'an leƙen asirin Rasha su 77 a cewar fadar shugaban Amurka, amma banda ƙasar Australia cikin ƙasashen. Wadda ta sanar yau talata cewa za ta kori jami'an leƙen asiri biyu da ba a bayyana ko su waye ba. Fadar shugaban Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa shugaba Donald Trump bai yarda da duk zarge-zargen da wata mai wasan fina-finan batsa Stormy Daniels ta yi na cewa ya kwana da ita sau ɗaya a shekarar 2006 ba, kuma shekaru biyar daga baya aka yi mata barazana a kan ta yi shiru game da wannan alaƙar. An samu rahoton cewa wata tawagar manyan wakilan Koriya ta Arewa sun kai wata ziyara Beijing, Abinda da ke ruruta jita-jitan cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da jami'an China a babban birnin kasar. Kafafen yada labarai sun ba da rahoton cewa wani jirgin ƙasa da ake kyautata zaton ya ɗauko wakilan ya bar Beijing yau talata da rana kuma an ɗauki tsauraran matakan tsaro a birnin. masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin sannan biyo bayan kalaman da General TY dan Juma yayi a ƙarshen mako shin menene ra'ayinku kan yadda shugabannin al'umma da suka hada da 'yan siyasa da malaman addinai ke kira ga jama'a da su ɗauki makamai su kare kansu kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai mun ji daga gare ku in a madadin ita julie leathers gresham da kuma rob mclean sai maryam dauda da suka taya ni gabatar da wannan shiri mahmud lalu ke cewa a huta lafiya sai dai kada nisa ga shirin yau da gobe